yan takarun cikin wannan bidiyo naka ba Profesa Ibrahim Makari ba ne a ɗan wankiya wannan takarun na Saudiya wanda ka san shi shine cikakken ɗan wankiya shi ne ɗan cima zaune shi ne kuma wanda ba shi da sana'a amma wala Profesa Ibrahim Makari ya wuce duk inda kake tunani. Lallai na lura hasada na damunka. Lallai kana da bukata a kai ka asibiti na tsarkin zuciya ya kamata alkasim mutum ka shigo makarantun makarantar sufai ka samu tazkiyatun nafsi shi kanshi profesa ibrahim makari yana da makaranta mai suna tazkiya don makarantun shi ma yawanci sunan su kiran tazkiya to ka zo ka samu tazkiyatun nafsi tun da bakin hassada na damun ka alkasim hotoro profesa ibrahim makari bai san kana yi ba duk abin da kake yi kai baka kai ya kula ka ba eh baka kai ya kula ka ba yadda ka san ainihin kare ne ya ce zai ma rana haushi wai zai cutar da ita kamar yadda maulana shehu ibrahim inyas yake cewa fa hal yakshiyan yuhun lada kabidin sama halli maglulin kilabi darira shehu ibrahim ya ce fa hal yakshiyan yuhun yanzu yuhun al yuhu ismu min asma'i shamsi yanzu rana za ta ji tsoro rana za ta ji tsoro lada kabidin sama wadda take ainihin hantan sama take tsarin samaniya nabahan za ta ji tsoron haushi limagalulil likirabi ɗaurarren kare da rira wanda yake makaho to haka bola bola professor ibrahim makari yadda ka san shi ne rana yadda ka san kai ne kare yadda ka san haushi kake bai ma san kana yi ba saboda haka ka tana buƙatar magani ka shigo cikin gidan sufaye ya kai alƙasim hoto duniya ta tabbatar da hassada kake hassada kake kuma professor Ibrahim Makarin nan ba tsaran ka bane ba matsaran malaman ka bane ba tsaran malaman ka bane ya muku nisa nisa ku duka malaman ku na wahabiyawa da professor Ibrahim Makari kamar nisan tsakanin sama ta ɗaya ne da zuwa sama ta bakwai amma ba ka da aiki kullum yanzu wannan bidiyon da kuke gani wallahi da kanshi ya yanko tafsiri ya yi jiya da kanshi ya yanko a page ɗin shi da kanshi ya sa saboda ya ci mutuncin Profesa Ibrahim Makari to ba kowa kake cin mutunci ba kanka kake cin mutunci duk abin da kake yi Alkasi motoro yanzu kana zuba da kanka mutunci ne ana gane kai makaryaci ne ana gane kai dan san girma ne ana gane kai mai fanka ma kanka ne kar ka manta mutane ne suka kira ni daga ku akwai abubuwan da aka faɗa min akan ka akan mahaifinka ma wanda darajan ilimi yasa ban fito na faɗa ba amma za ka kalla irin Profesa Ibrahim Makari ka ce sai dai su rinka ka kira shi da ɗan wankiya ko ƴan wankiya ko abin da ya kama da haka wanda ga dan wangiya can wanda ya takarun Saudiya nan da ya rayuwa a Saudiya wani irin aiki ne mahaifinka bai yi ba amma ka kalla kaman Professor Ibrahim Makari yan gwabarin sanya muku wannan dan bakin cikin ku ji mutu bi gaiza ku mutu da bakin cikin ku shi yasa ahli sunna wato su suka bi ganin mutane tausayi da san alkhairi ga al'umma domin su kullum kokarin su haɗa ka da Allah su haɗa ka da manzon Allah su mai da kai zuwa ga Allah su mai da kai zuwa ga manzon Allah su su sabanin yan bidiya yanzu ko da raddi za ga ahlus sunna yayi ga wannan bidiya to tausayinsa ne da jin kai da san alkhairi don wannan dan bidiya kada ya hallaka ya dawo kan jiri waɗanda suke ruɗuwa da shi kar su ruɗu su gane cewa wannan abin da ya barna su masu da kan daidai shi yasa ƙaryar da Ibrahim Najari ya kuntuma da tabargazar da yi mun gane ba da shashanci da shirme abinda muka faɗa kansa tausayi ne saboda ya dawo kan daidai masu rubuwa da shi wawaye jahilai kan su ci gaba da rubuwa da shi su gane ci to kaga yanzu shi bai san kana yi ba ka zage shi ka zage shi shi bai san kana yi ba kuma a ɗabi'a ta malami mutumin kirki ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana zagi halin maulana profesa ibrahim makari shine wa inin mur'um umshata maka idan mutum ya zage ka wa ayyaraka ya aibata ka bi amrin laysa fika da al'amarin da baka yi sai annabi ce fala ayyiruhu kai kuma kada ka aibata shi bi amrin huwa fihi da al'amarin da ke cikinsa. sa wa da'u ka kyale shi ya kunu wa baluhu alaihi bala'in shi zai kasance a gare shi wa ajruhu laka ladan kumbaran ladan shi naka ne wala tasubbanna adan karka zage kowa halin Maulana Professor Ibrahim Makari shine in ka zage shi ma bai san kana yi ba yanzu ka ka zage shi ka faɗa maganganu a kansa wanda shi ko uffin ba zai yi ba in bacin mu da muke kishin ɗariƙa muke kishin sufanci muke kishin ba malamin mu bane ni ba malami na ba bai taɓa koyi da ni ko harafi ɗaya ba amma ba tijjani ni dan uwana kuma ni a matsayina na mai ɓaro wata duk wanda ya taɓa min ɗan uwana ba ta jaye ni professor ba da makar ba malami na bane ko ba shehi na bane amma dai ina ƙaunar shi ina son shi ina da malamai na da ne karatu a wurin su na tasiranta da su ina da shehunai na da nake sha daga cikin baharinsu. amma ina ƙaunar shi ba zan yadda a taɓa min shi ba kamar yadda shehu ibrahim yake cewa mu'azziman li alihi jami'an la siyamal khasatukum mudi'a ku zama mai girmamawa ga ahalin ɗariƙa ga baki ɗaya ni a wannan ƙadamin nake da girmamawa ga dukkan ɗan ɗariƙa ba zan kuma yadda a wulaƙanta kowane ɗaya daga ciki ba to amma gashi kai da yake cikakken baƙin mahassadi ne ka zo ka zage shi annabi bai hada zagi ba yace babul muslimi fusuqun eh, eh, zagin musulmi fasikanci ne wa kitaluhu kufrun fada da shi kuma kafirci to yanzu ka zo ka zage shi me hakan yake nuna wa alƙasim hoto baƙin hassada kai mahassadi ne Profesa Ibrahim Makarnan ya maka nisa ko ka ko ka so shine limamin babban masallaci na Najeriya ko ka ko ka yanzu a wannan zamanin in ana maganar muftil ama a Najeriya su Maulana Sheikh Ibrahim Sale sun yi nauyi sun shekaru sun ja yanzu ana maganar wanda zai magana da yawan musulman Najeriya a duniya shi ake ɗauka shi ne Maulana Profesa Ibrahim Makari ko yanzu biyar da islami ai mun gani eh shi ne mafi kankantan shekaru a cikin waɗanda aka gayyata daga Najeriya me yasa saboda karami ne a shekaru amma babba ne a ilimi Professor Ibrahim Makari a shekaru karami ne amma babba ne a ilimi Saudiya ma ta shaida da ilimin shi kai ko yau inda kai malami ne ka san wani abu a addini da mun ganka a cikin tawagar ba abin da ke cikin cikin alƙasim hoto da sai hasada sai hasada eh kama fara ma kanka wa'azi mana kar ka zama amartukal kaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fa ma qawli fa ma qawli ka istaqimi kai da kake dan bleaching bleaching kake a duba hannun shi da Allah yawa ku duba hannun shi in ba bleaching yake in ba bleaching yake ba ku cin ba bleaching yake ku duba hannun shi ka fara ma kanka wa'azi tukunna kai ma gidanku to kaji Ibn Sabil ne babanka waye bai sani ba babanka dan hanya ne a Saudiya eh shi ne aikin babanka aikin gidanku ne kake fito kake danganta ma wani kake danganta ma wani diba hannunka diba hannunka bleaching bleaching kake yi kama kanka faɗa abinda Allah ya hana wal udillannahum wal umanniyannahum wal amrannahum har izuwa falibattu kuna azanal an'ami wal amrannahum falibigayyiru ko falibigayyiran na kalkalla masu canza halittan Allah eh masu canza halittan Allah gashi bilicin kake ka zo mai canza to saboda haka yan uwa ina mai tabbatar muku da cewa wanda ya rama hasidi ne barin sanya muku ci gaba da jin abin da yake faɗa cewa shugabansu jagoransu ya kunti magariya an gane ba ya yi kwari ya yi shirme abin da kai ci kuma wajen sunan ilimi da sunan an sani amma su kuma za ka ga in za su mai da martani sai dai su yi cin mutunci su yi ƙage su yi shari tun da su ba wai alheri suke nufi da kai ba to sai ta suke so suke kai ta zama cikin mata dan ka zama bawa gare su shi yasa su sai zagi lokacin da Allah ya saka mana alheri su yi godiya su yi addu'a ga haska su yasa sai zagi sai ƙarya sai ƙage wato abin ban mamaki mutum yana da wacce shi sufi ne amma ka same shi yana kuntuma makarya, kuma har yi rantsuwa yanzu ka ɗauki littafin awariful ma'arif na as-suhra wal kaga yadda yake bayanin yadda sufa yake to wannan zaka ce kawai shakiye ne ba jire ne sa su da za su bayyana ai kullum za su rufe musu kana da a wasu sufanci kaiwa kai su ne amma kana ƙarya kana yin rantsuwa kan ƙarya kana kuntuma makarya? da sauransu saboda kare barna da tafarki wanda yake na mata a lokacin da kuma wanda yake yi maka raddin so ke dawo ka ya dawo da kai kan daidai kuma kai Ibrahim Bakar ai ka riga ka sani lokacin da Abdul Muttalib Kusau ya kirawo ka a waya ya yi rikodin Allah Ibrahim na kirawo shi na ce sai ya maka hakuri kuma haka aka yi aka kirawo ka ya maka hakuri ya maka hakuri akan abin da yi maka ashe kaga ba manufa ba ke ta wani abu ta wushi ko da ba manufa ce na ka kundu makarya ka yi gaza, ka yi shirme ka yi kwari wallahi tallahi alkasim mutuwar ba za ka yi albarka ba ai abin da yasa kai hakan saboda prof ibrahim makar malamin ka ne mu muna da tabbacin da zamu shaida ma al'umma lokacin da prof makar yake biyu ke kano kana zuwa kai karatun hadisi a hannun shi malamin ka ne kai haka ne saboda kar ya lalata maka dan abin da kake dan tsintsinta na ilimi malamin ka ne shi yasa kai haka amma an bacin haka baka karuwa da shi ku da ba ku da aiki wahabiyawa illa bibiyan sa idanu da bibiyan aibin mutane ba ku da aiki sai bibiyan aibin mutane malamin ka ne kai haka ne saboda me shi Abdul Muttalib din abokin ka ne kuma prof ya san abokin ka ne in ya ci mutuncin prof kada ya zamanta cewa abin da kake zuwa ka ɗiba na ilimi ka zo ka rasa shi yasa kai haka to a kaddara ma kai ne dan Allah a kaddara Allah ce kada ku lalata ayyukan ku bil manni wal aza da da gori da gori kayi abu dan Allah ka zo kayi gori ya lalace aikin naka ya lalace In saboda haka duniya ku sani wannan yaron alkasim hotoro ya sha makalawa ya sha zagayawa lokacin prof yana ainihin BUK Kano yana lecturing ya sha zagayawa ya je kwankwada ilimi amma saboda bakin hassada har yanzu ba a san shi ba abin da zai ba ku mamaki mu in mun yi karatu kaga an yanke ana watsawa wallahi al'umma ne ko suke yanke wasu? watsa amma shi da kanshi yake yanke karatun shi da kanshi a shafin shi da kanshi yake yankewa ya tura inda yake wannan karatun jiya da kanshi ya yanke da kanshi ya yanke wannan karatun jiya bayan ya tashi a tafsiri tukunna ya watsa a shafin shi wayanda da take hannun shi mu in mun yi karatu almajiran mu ke watsawa waɗansu postin ɗin almajiran mu ke yi amma shi saboda a san shi da kanshi yake yi saboda ka ana maganar shirme shirme ya kare a wurinku a wurin ku alƙasim hotoro kana nan kana yi mu ko muna sauraro so kake prof da ya tanka ko to ba zai tanka ba amma mu mun ishe ku fagen ilimi na ka dawo kan daidai kuma saboda wawaye kazamai waɗanda labari ya zo mun cewa kai kake sa su masu ke wannan zage-zage amma mu kaga wanda suke girma mu sa su muke su haka hakuri ga abin da ba cin mutunci bane ba kawai iya ne an yi rahoton ne ba da izinin ka ba amma ka ce kuma lalle sai an baka ka ji ko a sun zo maka da labari ka ɗauka kuma ka watsa ai shi sai Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu alama alama fa'altun nadimi ka ce labari ya zo muku cewa prof shi yake sanya almajiran shi su yi raddi yanzu ni da nake yin raddi ban yi shawara da shi ba bai san zan yi ba haka sauran almajiran shi in wani abu ya faru zafin da muke ji ne da kishin shi yasa muke fitowa mai raddi amma shi bai ma san muna yi ba kuma wallahi azim prof hamfada ya yi wa almajiran shi almajiran shi wanda yake koyarwa wanda zai karkashin shi cewa wallahi tallahi in an taba shi masu je ne raddi yanzu ba ga wanda muke ganin su suna karkashin shi ba irin su Mustapha Adinga irin su Malam Maniru Koza har irin su me yake da suna um, uh, Malam Junai da su goma karkashin Prof Ibrahim Makari kaga ai masu zafi ne da amma yanzu sun rage yin raddi saboda shi ya hana su amma mu da muke gefe wanda daman ya kowa ya san asalin asalin gidanmu gidan zafi ne duk Najeriya ba gidan da ya kai gidan mu zafin ɗariƙa saboda ni kanin mai ɓaro da ne mai ɓaro da daga sani mai gidan mai guduma shekara arba'in baya mai raga-raga da abubakar gumi mai raga-raga da sama'ila iblis mai raga-raga da bawa shinkafa ka tambayi asalin wahabiyawa za su gaya maka zuwa wa'annan karnukan wahabiyawa wanda suka kirkiro addinin wahabiyancin wanda mu mu a inda mun ɗauko zabin gida ma da abin abin babu kyau amma muna ɗan sassautawa ne inda mun je mun ɗauko asalin abin da gidanmu yake irin asalin tafiyar mu to zabin yi yawa an fahimta ko mukan ɗan sirka ne mukan ɗan rage waɗansu abubuwa an fahimta ko to saboda haka ƙarya kake alƙasim hotoro maƙaryaci ne kai prof duk wanda yake tare da shi bai da aiki babu abin da prof ke bukata ma irin haɗin kan al'ummar musulmi kuma mu kanmu wallahi muna son haɗin kai yau inda za ku daina taɓa mu ku zai taɓa malaman mu mu zo wa simu bi habdillahi jami'an wala tafarraqu mu zo mu yi irko da igiyar Allah haka mu tafi gabaki ɗaya. amma ku ne masu tsokana yanzu wannan abin da ka fito kana zagin shi kana zagin Prof Ibrahim Makare eh a ƙarshe ba za ku ji abin da yake faɗa akan Prof Ibrahim Makare yana nuna kamar irin Prof Ibrahim Makare irin yana ci da addini ne ko yana zaluntar mutane ko kuma yana ainihin zuwa ya ansa kujerun aikin hajji da umara a hannun gwamnati yana waɗansu abubuwa wa ko taɓa ganin prof ya ba kujerun aikin umara ko aikin hajji wa ko gani ya taɓa an ba shi ya baiwa eh ba kuka taɓa gani eh in ma zai yi a cikin aljihohi zai ɗauka ya yi ba sai ya je an so a hannun wani ba aikin alkhairin da profesa Ibrahim Makare duk cikin izanin ku ba mai yi wannan unguwar da nake zaga prof yana da makaranta da ya gina da masallaci a kusa da ni taku bai fi taku goma sha biyar zuwa taku ashirin zan yi in je wurin ba makaranta da masallaci yanzu hakan nan kullum sai an yi karatu a makarantar kuma kullum sai an yi wazifa tun da ya gina ta bai buƙatar ko sisi ba irin ku bane masu gina makaranta da masallaci ko da shi business center nan nan nan yana ce nan kusa da gidana duk wanda yake so ya gani ya zo bai fita ku goma ko sha biyar ko ashirin ba zan kai ka makarantar da Barab ya zo ya gina da masallaci ba a biyan shi ko sisi ana yin karatu don Allah eh saboda haka hasadan ku fitowa take a fili bari samu ku ci gaba da jin shi ba sanar da kai ba kuma aka baka hakuri Ku tambayi Abdul Muttalib ba Quraishi sirikin الشيخ ah, Jalil al ان شاء الله الشيخ عبد الوهاب عبد الله wannan bawon Allah ina kawo nasa kore da gaske yana da kima da daraja a wurina murtala Eh, insha Allah wa abuna shehun kabir kenan to surukin sa shi wannan matashi a ah, Abdul Muttalib yana daga cikin masu da'awa ku tambaye shi zai ga mu yau na riga na san ya riga ya gama yau a ga babban misali Abdul Jabbar ba aka yi zurin kamar ƙarya ba wai na ce masa wata fa'izu na ce wa ya ƙarya sama da ɗauke